العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika alkadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kamo yau alhamis 23 ga watan rajab na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da 22 ga watan biyar na shekara ta 2014 miladiya a darusanmu na bayanin haddi da duka. yau za mu tashi a darasi na biyar almadatul khamisatu fi haddil muharibin hukunci da ukuban da Allah maɗaukakin sarki ya tanadawa wato masu tada hankalin mutane masu barazana ga rayukan mutane da dukiyoyinsu wani irin ukuba ne da punishment Allah ya tanada ma waɗannan mutanen idan aka kama su a shar'ance a shar'ance kafin mu je nan ana kiran wato 'yan ta'adda ko 'yan fashi din na ana su almuharibi na masu yaƙan mutane su ɗau makamai su rika tare mutane suna kashewa suna kwace musu dukiyoyinsu suna musu fashi ta'arifuhum ma'anan almuharib almuradu bil muharibin huna ma'anan wannan kalman ta almuharibuna a larabce su ne nafarun minal musulmina waɗansu gungu ne za a samu daga cikin musulmai ya sharuna silaha su ɗauki makamai a hannunsu fi wujuhin nasi a idon mutane ƙarara fayakta'una tariƙahum su je suna tsare hanyoyin da mutane ke wucewa su ne wato yan fashi da makami ko kuma masu tsare hanya bisatwi alal marati su rika ta'addanci ga dukkan wanda zai wuce wa katlihim da kashe su wa akhzi amwalihim da kwasan dukiyoyinsu bima lahum min saboda yawan da suke da shi wa ƙuwacin da ƙarfin da suke da shi na makami to waɗannan su ne ake kiransu muharibun a samu waɗansu gungu daga cikin al'umman musulmi su ɗauki makamai su rika tsare hanyoyi na kasuwanci ne hanyoyi ne na mota hanyoyi ne daban-daban duk inda suka san wani mutum na wucewa da dukiyarsa su haɗa kai su yi gungu su haɗa ƙarfi su rika tsare mutane suna musu ta'addanci su kashe su su karɓi dukiyoyinsu irin waɗannan mutanen ga su dai musulmai ne aka ce suke wannan to sai musulunci ya tanadi uku ba. me hukuncinsu hukunce-hukuncensu ahkamul muharibi na hiya na farko wato gwamnati abinda ake so ta yi na farko an yi azu gwamnati ta tura a musu wa'azi ta zauna da su a musu wa'azi wa tutulabu minhumu taubatu a neme su su tuba ga Allah ga barin ga abin da suke su bashi su koma ma Allah su tuba su nemi gafararsa fa'in tabu idan suka tuba suka dena suka ajiye makamansu ƙubilar taubatuhum sai a karɓi tuban nasu wa in abau idan suka ƙi tuban suka ƙi ajiye makamansu kutilu sai gwamnati ta yaƙe su waƙi taluhun matsayin yaƙansu a wannan lokacin duk da cewa su musulmai ne matsayin yaƙansu da za a yi matsayin jihadun ne fi sabilillahi jihadi ne na tunkuɗe wata cutarwa daga al'umman musulmi jihadi ne na kare rayukan al'umma jihadi ne na kare dukiyoyin al'umma faman kutila duk wanda aka kashe shi yana wannan halin fadamuhu hadarun jinin shi ya tafi a banza ba za a ce za a yi kisasi ga wanda ya kashe shi ba ai a ce ya kashe musulmi tunda wancan ɗin da ya musulmai ne amma ba za a yi kisasi a ce don ka kashe irin waɗannan a ce za a yi kisashi kai ma a kashe ka saboda ka kashe musulmi waɗancan jininsu ya tafi a banza wa man kutila minal musulmi su kuma wanda suka kashe cikin musulman da suka je yaƙansu ɗin sun mutu shahidai fa shahidun ya mutu a shahidi shi kuma ya mutu a menene a banza tunda shine azzalimi mai cutar da al'umma hujja fa liƙaulillahi ta'ala saboda fadin Allah maɗaukakin sarki shi ya bada umurni umarni ya ce mana tabghi ku yaƙi waɗanda suke wa mutane ta'addanci hatta tafi'a ila amrillah sai ran da suka koma zuwa ga Allah suka yi saranda suka tuba suka dena na biyu man ukhidha min al-muharibin qabla taubatihi duk wanda aka damke su da ransu a wajen fafatawa da su suna nan a bakansu sun ƙi su tuba sun ƙi su dena sun ƙi su ajiye makamai eh suka rantse za su ci gaba da wannan ta'addanci? to yayin da za a far musu a matsayin a yaƙe su waɗanda aka kama da ransu uqima alaihi haddu sai a zo a tsayar musu da haddi imma bil qatli ko a kashe su awi salbi ko a giciye su aw qat'il yadaini aw rijlaini ko a yanke musu kafafuwa da hannaye ta sabani idan aka yanke hannun hagu sai a yanke kafar dama dobul za a musu idan suka sake yi sai a yanke ɗaya hannu da ɗaya ƙafar da ta rage awin nafi ko kuma a kulle su har abada irin life imprisonment ɗin yanda ake kashe su ɗin kama yanda malamai suka yi bayani ko a kama su a sassare wuyansu ko a harbe su ko kuma a gicciye haka a buga kusa a hannunsu da katako a buga kafa ma a buga goshi ma a buga kusa a bar su haka jinin ya yi ta tsiyayewa ya yi ta tsiyayewa sai sun mutu da kansu wannan shi ne gicewa ko a kashe su zalla ko a musu wannan ko a haɗa musu dobul bayan an giciye sun an buga musu kusa a katako an giciye sun sai a dau mashi a rika caka musu ana cirewa ana caka musu an haɗa musu giciyewan da kashe da kashewan duka da tsara ko da suka a take ko kuma a yanke musu idan aka yanke musu hannun dama nan sai a yanke can kafan hagu sai a bar su a haka au yunfau min ko kuma a je a kulle su gaba ɗaya a prison har abada hujja fa ta'ala Allah ne yace inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu lallai sakamakon waɗanda suke yaƙan Allah da manzansa sai mai yaƙan musulmi mai yaƙan al'umma ya kashe su ya ƙwace musu dukiya tamkar yana yaƙan Allah da manzansa ne to sakamakon irin waɗannan 'yan ta'addancin bayan sun yaƙi Allah bi ma'ana sun yi wa ayoyin Allah tawaye wa rasulahu sun ƙi su bi umarnin manzon Allah sallallahu sallam wa yas'auna fil ardi fasadan kuma suna yawo a doron ƙasa da ɓarna su kashe al'umma su ƙona dukiyoyinsu su kora musu dabbobinsu a sauke su a nan a sauke su a can su yi ta yawo suna yaɗa ɓarna su kashe 'yan makaranta su shiga nan su shiga can to Allah ya ce sakamakonsu shine an yi kattalu an yi kattalu ina akwai bambanci daga cikin an yi kutalu da an yi kattalu an yi kutalu a kashe su amma an yi kattalu a musu mummunan kisa shi yasa ya zo da shadda au sallabu Allah ce ko a giciye su ai crossfire nasu au a aidihim ko a yayyanki hannayensu wa arjuluhum da kafafuwansu min khilafin ta saɓani au yunfau min ko kuma a kore su daga ƙasar gaba ɗaya a fidda su to da a zamanin da muke na yanzu fidda mutum daga ƙasa yana da wahala da ne lokacin sarakunan mu da can sai sarki idan aka samu mabarnaci a lardinsa sai ya zo ya sa a fidda shi a kai shi boda a ce ka gana e eh, kama hanya na kore ka daga ƙasata na kore ka daga lardina yanzu misali akwai wanda misali mai martaba sarkin zauzo zai kira shi ce duk lardina na kore ka a ce ya tafi kwata-kwata a tafiya sai ya yi yuton kawai to ne aka ce to yanzu da ba zai yiwu ba shine sai a sa mutum a kulle shi life imprisonment shi kenan nan an kore shi ai daga jama'a ko ba za a sake gani shi ba to haka za a musu Allah ce wannan ukubar da aka musu Allah ce zalika lahum khizyun fil hayati dunya Allah ce wannan ita ce taɓewa ta rayuwar duniya da za su fara gani sannan walahun fil akhirati azabun azim idan aka je lahira azaba mai girman gaske cikin wutan jahannama tana jiransu ina fata an gane wannan Allah ubangiji ya samu dace mala ya ce fal imamu shugaba ko amir ko gwamna mukhayyarun an ba shi zaɓi a shar'ance na'am na'am na'am hujja ta biyu bayan ta alkur'ani mun ji aya ko hujja ta bi wali ma fa'alahu rasulullahi sallallahu bil araniyina alladhina akhadhu ibila sadaqati wa qatalu ra'iha wa farru wannan al'uraniyun waɗansu mutane ne lokacin da aka yi hijira aka koma madina su ma suka yi hijira suka koma madina ɗin to madina kamar yadda na taɓa gaya muku wezanta yanayinta ɗabi'ar madina bai da daɗi a lokaci ruwan madina ba daɗi ga rashin lafiya bawo ya annoba wani abu kawai wata cuta ta harbe mutum kawai saboda yanayin da take ta ba daɗi gaskiya ana shan wahala kwarai da gaske idan aka yi hijira shi yasa manzo Allah ya bar hadisi har gobe kiyama hadisi ne ce duk wanda ya haƙura da wahalan madina da yanayinta da wezan madina ya haƙura ya jure har Allah ya ɗauki ransa a ciki to in sha Allahu ana kyautata masa zato ɗan aljanna ne kuma ce ba mai jure wa madina da waizanta ya zauna a ciki sai mumi. waɗannan al'uraniyun mutane ne da suka zo zamanin manzo Allah sa suka zauna a madinan gaskiya sai suka harbu da cututtuka daban-daban saboda waizan madinan yadda take to sai manzo Allah sallallahu akwai inda aka katangace aka killace irin raƙuma din nan na sadaka na zakka can a ƙauyukan Madina akwai masu kiwon waɗannan raƙuman suke lura da su kamar yadda wani mai hali zai sayi shanu a a gefen gari ya killace su ya tura wani yana kula da su yana biyan shi ina fata an gane ko da yake barayi sun hana abun tafiya sosai a kwanan nan Allah ya yaye mana to da sai manzo Allah sassala ya tura su yace su je ya rubuta takarda yace su su kaima waɗancan masu kiwon da suke lura da waɗannan dabbobi na zakka su zauna wajen su na mako ɗaya ko mako biyu su yi ta shan nonon raƙuman da fitsarinsu insha Allahu za su warke suka zauna takardar manzo Allah ta zo wa waɗannan mutanen da suke kula da dabbobin suka karɓe su hannu bibbiyu suka ba su masauki kullum su tatsa musu nonon raƙuma su sha su sha su sha su sha su sha fitsarin su haɗa mannu mutanen ka da suka warke tsaf suka warware suka ji su garau sai suka kama masu kiwon dabbobin suka tsiyaye musu ido bayan sun tsiyaye musu ido sai suka kashe su kuma sai suka tattara waɗannan raƙuman gaba ɗaya suka gudu da su annabi salsala yana da informant lokacinsu akwai informant masu kawo labari da masu sa ido da ci mai ba irin yanzu ba ne a zaune a cikin sakaci maza labari ya zuwa manzan Allah sassa labari na isa kawai ya tura mujahidun kawai sahabai barada kawai suka bi su suka kamo su aka tattaro abunan raƙuman duka aka dawo da su tirkensu su kuma aka kai su gaban manzo Allah manzo Allah ce farkon abin da za a yi aka sa karfe a wuta aka tsiyaye musu idon yadda suka fara yi aka caccaki idon aka tsiyaye sannan aka zo aka kashe su daga baya ina fata an gane waɗannan mai suka yi sun kashe rayuka sun yi barna a bayan ƙasa sannan sun gudu da mai dukiya sun zamanto masu barna a bayan ƙasa kenan to sai manzo Allah sallallahu ya sa aka musu wannan hukunci ina fata an gane ko shine aka ce fal imamu shugaba amir kaman gwamna kenan in kun ji an ce imam a larabci imam gwamna kenan mukhayyarul shari'a ta bashi zaɓi fi inzali hadhihi al-uqubati bihim wajen saukar da irin waɗannan a akan waɗannan maɓarnatan Allah nawa ya ambata mana Allah subhanahu ta'ala a karkashe su ko a giciye su ko kuma a haɗa musu giciye wanda kisan ko kuma a yanke musu hannaye da ƙafafuwa ta saɓani sannan kuma a aje a kulle su har abada ko a kulle su to imam shi aka ba su zaɓi ya zaɓi irin wanda zai musu idan ya ga a yanke musu hannayen ta saɓani kawai shi kenan wannan ya zaɓa shi idan ya ga kulle su ɗin har abada har mutuwa to shi kenan idan ya ga giciyewan da kisan shi idan ya ga kisan ne kawai ba giciyewa shi idan ya ga giciyewa ne kawai ba suka da mashi duk abin da amir ya zaɓa ya zaɓu wa yara ba'adu ahalil ilmi waɗansu manya-manyan malaman ilimi suna ganin annahum yuqtaluna iza katalu wato za a yi duba wanda suka taɓa kisa domin yan fashin akwai wanda suke kisa kuma su kwace dukiya akwai wanda su ba sa kisa dukiyan kai suke kwacewa akwai wanda su kuma misali barazana tsoratar wanda suke sa mutane ne kawai waɗansu malamai suna da ra'in cewa sai a duba waɗanda suka taɓa kisa sai a kashe su waɗanda suka taɓa kisan bayan sun kashe mutumin kuma suka ƙwace masa dukiyar to sai a haɗa masa menene giciyewan tare da suka a sossoke shi da mashi wanda kuma makamin kai yake rike yana tsoratarwa sai a yanke masa hannu da kafa ba shi bane kafa ita ce mai zuwa daji hannu ko shine mai harbin to an cire su haka ne wa yara ba'adu ahalil ilmi waɗansu shashin malamai suna gani annahum yuktalu idza qatalu ana zartar musu da hukuncin kisa ne a yayin da aka tabbatar a fashin nasu sun taba kashe rai wa tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin sai a yanke hannayen da kafafuwan ta saɓani idan iza aka zo amwalan idan dukiya ne kai suke kwace banda kisan wayun fauna a kore su daga ƙasa gaba ɗaya au januna ko kuma a kulle su madadin koran kenan idza lam yusibu daman wala malan idan ba su taɓa kwace dukiya ba ko suka kashe rai za a kulle su ɗin ne hatta ya tubu sai ran da suka tuba suka dena amma wannan ra'ayin waɗansu malamai duk abin da amirul muminin ya zaɓa ya zartu kawai ina fata an gane ko wannan shine har irin masu fasa bututun mai ɗinnan sun shiga domin wa tsauna fil fasadan suna barna ne a doron ƙasa domin suna sa rayukan mutane da rayuwarsu cikin kunci da matsala da aka fasa bututun mai ɗinnan ba supply ba mai motoci ya ake kasancewa a layukan mai sannan kuma kudin mota karuwa yake da ya karu kayan kasuwa su ma su kara komai ma malam sai kaga an tsananta mutane to ana kashe su duk ana kashe su na uku yadda muke ake mu'amalantansu idan tabu idan har suka tuba suka dena suka gyara al'amuransu ya yi kyau qabla an yuqdara alaihim kafin a samu ikon kamo su din bi an tarakul hiraba aka samu sun bar irin wannan barnan gaba ɗaya na fashin min an fusihim daga raɗin kansu wataƙila wani kafin na wa'azi suka ji suka ji abun ya shige su ko imani ko shiryan Allah ya zo musu ana fakonsu ana fakonsu za a kama su ran da aka tarar da su sai aka samu sun zamanto salihan mutane bayin Allah na kwarai na kirki wa sallamu arwahahum Sultan ko kuma har su da kansu suka mika kansu ma ga shugaba saqata anhum haqqul lahi haƙƙin Allah na cewa a kashe su din ko a giciye su din wannan ya faɗi Allah ya yafe shi wa baqiya alaihim abinda ya rage hukukul ibadi hakokin bayi da suka yi wasatan ina shanu wani da kuka tare ina kudin wani ina kayan wani gaba ɗaya tunda dai hukuncin kisan da Allah ya ya yafe to yanzu in akwai abubuwan da suka satan sai a kawo shi a yi ta shela in an ji mai shi ya zo ya karɓa fayuhakamuna fi dima'i wal amwali aka ce sai a bi jinanin mutanen da suka kashe wal amwali da dukiyoyinsu fayyadmanuna al amwala sai a biya su biya waɗannan dukiyoyin ɓangaren rayukan da suka kashe kuma wa fil arwahi sai a je a musu menene a je wajen kisasi kisasi to idan yan uwan wanda suka kashe din suka ce su diya suke so kaga ba zancen kisa zancen kisa bai taso ba illa an tuqbala minhum diya sai idan yan uwa suka ce sun yafe kar a kashe su a karbi diya au yi ufa anhum ko kuma a yafe musu ma gaba ɗaya da diyan da kisan ma gaba ɗaya sai a yafe musu tunda Allah ya yafe musu in kullu zalika ja'izun domin duk ɗayan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ya halatta a musulunci liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki a ƙarshen eh, wannan ayan da take bin wancan ne Allah ce innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu ko aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfaw min arzi ardi dhalika lahum khizyun fil hayati duniya. walahum fil akhirati azabun azim Allah ce illal ladina tabu sai dai waɗanda kuka tarar ran da suka shiga hannu kuka tarar har sun tuba da dadewa sun daina min qabli an taqdiru alaihim kafin ku kama su to fa'alamu Allah ce ku sani ku mutane ku masu zartar da hukunci ku sani ni tunda sun gyara sun tuba kun tarar da su a salihai to fa'alamu Allah ce ina sanar da ku annan laha gafurur rahim ni Allah na gafarta musu ta ɓangare na kuma arrahim ni mai rahama ne a gare su to tunda mahalicci ya yafe ba nan ma kasa sai a yafe ba Shi ne, to shi yasa a shari'ar musulunci gaskiya kamar yadda na gaya muku ko barawo ne wanda ya cancanci a yanke masa hannu ko mazinanci da ya cancanci bulala ko wanda ya kashe rai ko wanda abun nan duka waɗannan mutanen idan har aka kama mutum ya zille ya gudu ba a sake ganin shi ba sai bayan shekara goma aka gano inda yake da aka gano sai aka samu ya zamanto salihin mutum ya daɗe da bari shekara goma da suka wuce ya zamanto salihi ya zamanto jagora na al'umma ma a wani gu ya zamanto babban malami mai ba da fatawa ko limami a wani masallaci ko wani mai alkhairi ga al'umma ya tuba gaba ɗaya to yawanci wannan dokan ana soke ta ko da an kama shi ba a zartar masa tunda an same shi a kyakkyawan yanayi a yanayin wanda ya tuba ya koma ma Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane ko wala mani'a to abin da ya dace a yi a nan sai gwamnati ta biya musu ta biya ku haƙoƙin waɗancan da waɗannan ɗin suka tunda sun tuba sun zamanto mutane nagartattu na kwarai kuma babu haƙoƙin mutanen nan da suka yi da da suke tarawa na fashin babu to wala mani amin an yadiya anhumul imamu sai liman yadiya biya waɗancan hasaran da suka yi ɗin ma ma'abuta dukiyan in kuma diya ne sai imam wato asusun musulunci kenan eh sai su biya musu abin nan wannan diyar aw gari ma akhadhu min amwalin in lam takun bi aidihim ko kuma gwamnati ta biya musu dukiyoyin waɗancan mutane da haƙoƙinsu idan su babu komai a hannunsu a wannan lokacin wala fi hauzatihim babu dukiyan a tare da su to wannan yadda ake mu'amalantan yan fashi kenan da maɓarnata a doron ƙasa a ka'idan shari'ar musulunci duk inda mutane uku suke ɗaya daga cikin ukun nan zai hana biyun nan jin daɗi ana kashe ɗayan Kira ɗayan ake domin biyun su samu su yi walwala ina fata an gane almadatu sadisatu darasi na shida fi ahalil baghi ahalul baghi su ne 'yan tawaye wa shugaba su ba 'yan fashi ba ne ba mabarnata ba ne a'a 'yan tawaye ne da suka yi wa shugaba ko gwamnati bore domin zaɓen shugaba a musulunci wajibi ne yi wa shugaba biyayya da da'a da ladabi matukan bayi umarni da saba wa Allah ba wannan wajibi ne kuma duk shugaban da al'umman musulmi suka zaɓa kansu ya haɗu a kai suka ce su shi muka zaɓa shi ya mana to duk wanda ya zo ya yi bore ya ce shi ba zai masa biyayya ba ba zai bi umarninsa ba to waɗannan ne ake kiransu al-bughat ahalul baghi kamar rebellion wanda suka yi tawaye suka fita daga yi wa shugaba da'a to su ma akwai punishment hukuba da shari'ar musulunci ya tanada sai manzo Allah sassala ce duk wanda kanku ya haɗu a kan mutum ɗaya a matsayin ya jagorance ku kanku ya haɗu kuka zaɓe shi to duk wanda ya ce shi ya yi tawaye ba zai bi shi ba ku kashe shi in ji manzan Allah ku kashe shi yadullahi ma'al jama'a wa man yushaqiqir rasulaha wa rasulahu min ba'di ma tabayyana lahu al min ba'di ma tabayyana wa yattabi'u ghayra sabilin mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira duk wanda mutumin da kan al'umma suka haɗu a kansa cewa ga wanda zai jagorance mu suka yadda da shi suka tsaye da shi to babu shakka hannun Allah da na manzansa suna supportin din wannan mutum suna tare da shi duk wanda yake shi ya zare ya ware ba zai masa ɗa ba annabi ce ku kashe shi shaidani ne wanda zai kawo rabuwan kan musulmi domin idan ya ware yake ba zai masa ɗa ba dole zai samu masu ɗan bin shi to al'umma musulmi kansu ya rabu kenan bi mana yan tawaye wa shugaba su ne ake kira ahalul bagayi ta'rifuhum me ma'anansu definition ɗinsu ahalul bagai wato mutane wanda ake kira ahalul bagai a larabce humul jama'atu wata jama'a ce za tu shaukatin wanda suke haɗuwa su yi gungu walƙuwati kuma suna da ɗan ƙarfi ta alal imam wanda za su fita daga yi wa shugaba biyayya bi ta'awilin sa'irin saboda wani tawili da wani hujja maybe hujja mai ƙarfi ko kuma hujja mara ƙarfi hujja mai ƙarfi ko hujja mara ƙarfi ina fata an gane ma'akulin hujja wanda hankali za ta iya karɓa ka an ya zunnu kufral imam kamar su a ganinsu ai shugaban nan nasu ya kafirta au haifihi wa zulmihi ko kuma ba su gamsu da adalcin shi ba azzalibi ne yana kwace haƙoƙin mutane yana kwace filayen mutane yana kwace gidajen mutane yana kwace dukiyoyin mutane ko kuma bayi da adalci al'amarinsa baya balansin wajen raba dukiya ta ƙasa misali to sai a samu waɗansu fayyata asabuna sai su zamanto ‘yan ra'ayin riƙau wa yarfuduna ta'atahu su fita kwata-kwata su masa tawaye daga daga masa ɗa'a wa yakhrujuna alaihi su fita su fito na fito da shi na'am eh anhu na'am fa yakhrujuna anhu ba ahkamuhum me hukunce hukuncen su idan aka samu wanda suka yi wa shugaba tawaye ko gwamnati tawaye abinda provision abinda musulunci ya tanada yadda za a mu'amalanci waɗannan mutanen na farko an yura silahumul imam shugaba sai ya aika musu ya ce yana son ganinsu yana son zama da su wa yattasilu bihim yayi duk hanyar da zai ya sadu da su a kira su a kira malamai a zauna da su ido da ido Fayus aluna amma yanqimuna minhu a tambaye su dalilin da yasa ba sa yi wa wannan shugaban da'a da ladabi da biyayya wa an asbabi khurujihim alaihi a tambaye su dalilai da sabuban da suka sa suka ƙi masa da'a suka ƙi masa mubaya'a fa in zakaru mazlamatan lahum idan suka ambaci wani abu na su da shugaban ya danna ya danne musu eh dalilin da yasa ba za mu masa da'a ba ba za mu masa biyayya ba a ya mana kaza ya mana kaza haƙoƙinmu kaza ya danne mana su auli ghairihim ko kuma suka ambaci akwai haƙoƙin su wani da ya danne ya ƙi ya fidda su baya adalci waje kaza yake ginawa baya gina wajenmu yana developing din area kaza baya developing din area mu yana ba wa 'ya'yan suwa ne school fees da su fita su karatu mu namu 'ya'yan baya ba musu ya sa masu wane wuta mu baya sa mana ya ba masu wane ruwa mu baya sa mana ya tura jama'a su wane sawani kasashen waje su yi ilimi mu ya bar mu anan, ko wajen shi a wajen kaza kaza akwai tsaro mu nan ana kashe mu a ji dai bayanin su wa in da'aw shubhatan idan suka faɗi wata shubuha mina shubahi kashafa hal imam idan wani abu ne na shubuha suke zaton abinda shugaban nan yake kafurci ne ko kuma bai abun nan ba suka kawo wata shubuha da ba su gane ba to shugaba sai ya zauna ya warware musu ita tsaf a ce Allah sarki a ce kaza ne da nai kuke zato kaza to ga dalili ga dalili gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi duk ya bayyana musu wa bayyana wajhal haqqi minha ya bayyana musu ɓangaren gaskiya da haƙiƙanin wannan abu wa zakara lahum dalilahu fiha ya ambata musu dalili da hujjojin shi daga alkur'ani ko hadisi manzo Allah sallallahu na yin hakan idan wani haƙƙi ne fizikal ɗin ya ga lalle e ba a musu ba a musu su ma a samu balansi fa in fa'u idan suka gamsu da dalilan shi suka dawo ilal haqqi wajen gaskiya wato yi musu ɗa'a kenan sun da yanzu wajen mara masa baya kubilat fai'atuhum sai a karɓi dawowar tasu a shar'ance wa in abau idan suka ƙeƙashe suka kangare suka ƙi kutilu sai a yaƙe su wujuban yaƙansu wajibi ne min kafatil musulmina kuma duk inda musulmi ke shi zai gangami a yaƙe su za a haɗu a yi gangami duk wanda musulmi suka tsaye da mutum ɗaya suka ce wannan muka yi mu baya'a waɗansu suka ware don raba kan musulmi ana kashe wanda suka ware a shar'ance a gwamnatance amma irin na musulunci ni na faɗa me a gaba liƙaulihi Allah saka muku da alheri liƙaulihi ta'ala don faɗin Allah maɗaukakin sarki Allah ce wa in ta'ifata ni minal mu'minina Allahu akbar Allah Allah ce wa in ɗa'ifata ne minal idan aka samu ɓangarori biyu na mumunai kun ga dukkan Allah da ya kira su mai mumunai ne mumunai iqtatalu suka yi fada da juna wannan suka ware alake ce fa aslihu bainahuma ku tsaya ku dinki tsakanin su ku tsaya ku dinki tsakanin su ku sulhunta tsakanin su fa in bagad ihdahuma ala al-ukhra idan wani bangare ce shi sam sam ba zai taba hada kai ba ba zai taba yadda ba ba zai menene ba Allah ya ce to faqatilul lati tabghi ku haɗu ku musulmi ku yaƙi wanda suka ƙi haɗa kan a dawo abi mutum ɗaya hatta tafiya ila amrilla ai ta yaƙansu sai ran da suka yi saranda suka miƙa wuya cewa sun dawo hanya ina fata an gane ko mu'amala ta farko kenan shine aika musu a zauna da su a fahimci juna da su na biyu layan bagi kitaluhun bimamin sha'anihi an yabi dahu idan suka ƙeƙashe suka kangare suka ƙidawa ɗin a haɗa kai ba musulunci ce a yaƙe su ba to wajen yaƙin nasu yaƙansu ɗin ba a yadda a yaƙe su da irin waɗannan abubuwan ba misali layan bagi baya dace kitaluhum a yaƙe su bimamin sha'anihi an yabi da irin makaman da za su musu ƙare dangi kalkasfi bi ta'irat kamar a rika shelin insu daga jiragen sama a zo a rika kawai sake musu bama bamai da mizai a gama da su gaba daya ba a yi ba da irin wannan fada za a yi da su ba Tun tunda yake gwamnati tana da fawa to ba irin wannan za a musu ba awil madafe ko kuma irin irin su abin a akwai su makamai da ake kiran su hound ha'un wanda ake sa abin nan bom ta gaba haka ya dan abin nan madafi manya-manyan eh, wanda suke ake harba rocket da su wanda ake harba rocket da su akwai ɗansu masu pipe haka wanda ake buɗe bayan su a tura rocket sai a harba ba za a harba su da irin wannan ba ko kuma da tankokin yaƙi ko kuma da irin amot <clears throat> kaɗin nan ba za a yaƙe su da wannan ba al mudammira wanda suke rugurguza waje wa innama yuqataluna bima yaksiru shaukatahum za a yaƙe su ne irin yaƙin da za su za a karya lagon su su tuba su tsorata zo da yan makamai ƙanana ƙanana a karkashe su ga su ga yanda aka karshe an kashe wani an kashe wani sauran su tsorata su dawo to irin wannan za a musu mai da aka ce za a yi shelin da jiragen sama da tankokin yaƙi da amurka menene wannan gaba ɗaya musulunci baya goyon bayan irin wannan wa yurghimuhum a musu a yaƙe su irin yaƙin da za su tsorata wanda zai tirsasa su ala taslimi fakat su yi saranda su mika kansu ga gwamnati su ce sun tuba sun dawo na uku yadda za a mu'amalance su la ya juzu qatlu zararihim haramun ne a kashe 'ya'yansu da iyalansu su 'yan tawayen ne kawai da suka yi wa shugaba tawaye su za a yi fikin mazajin masu ƙarfi wanda za a iya fafata da su a yaƙi su ne za a yaƙa amma baya halatta kashe ƴaƴansu wala nisa'ihim ko kuma matansu wala musadarati amwalin ko ba za a riƙa ƙwace dukiyoyinsu ba a kwace dukiyoyinsu kamar zaluncin da ake yanzu da aka je gari sai a narkar da gari gaba ɗaya a nan najeriya sai a kwashi duk abin da suka mallaka a yi ta tafiya da shi to ba a haka yarinya ta goyi bata tsira ba mace bata tsira ba dattijo tsoho tukub bai tsira ba marar lafiya da yake kwance ma shi ma bai tsira ba ba a mu'amalantar su a wannan a irin wannan yanayin a shari'ar musulunci na hudu la ya juzu al'ijihazu ala jarihihi sannan baya halatta ko da ana yakan wani ya ji ciwo ya kasa gudu baya halatta a afka masa a kashe shi sai a masa uzuri saboda ya ji ciwo wataƙila idan aka jinyace shi in karaya ce ya ɗore wataƙila zai dawo ɗa'a ya dawo hanya kama la ya juzu qatlu asirihim baya halatta a kama a kashe kamammunsu irin war captures din nan wanda aka kakkama su a wannan fafatawar ba a kashe su wala qatli mudbirin haribin minhum hakanan duk in aka zo yaƙansu ɗin mutumin da ya juya ya gudu ba abin shi a kashe shi liƙauli ali radiyallahu anhu yawmal jamal saboda faɗin sayyidina ali Allah uban yadda da shi ranar yaƙin jamal ranar da aka kai wa raƙumin na na aisha da take kai farmaki ta je sulhuntawa ne aka ganta aka kai mata hari za a kashe ta to shi yasa aka sama yakin suna yakin yakun jamal saboda na aisha raƙumin da take kai ne aka kama hari har aka harbe shi don a same ta to sayyidina ali a wannan ranan dama kun san da shi da muawiya ne suka suke fafatawa to sayyidina ali da aka je fadan yace la ya ga rundunansa la yuktalanna mudbirun kun san muawiya ne yana siriya yana gwamnan siriya ya ya yi masayidina ali ɗa'a duk al'umman musulmi sun zaɓi sayidina ali a matsayin menene khalifa na manzon allah khalifa na hudu bayan an kashe sayidina usman lokacin sayidina usman yana khalifa shi sayidina muawiya radiyallahu anhu allah yarda da shi yana gwamnan sayidina usman a siriya Siriya a lokacin ta hada da su Iraki su ina ne duka ana kiransu Siriya. To yana gwamna a can. Nan kuma Sayyidina Usman Khalifa 'yan shi'a sun kashe shi. Su suka kashe shi. To shi kuma Sayyidina Ali da ya hau, immediately sai irin canja gwamnati din nan. Zai canja gwamnoni ya kana shi Kabinet din sababbi. sai ya sauke duk waɗanda da suke gwamnoni ne lokacin Sayyidina usman sai ya aika ma sayidina muawiya shi ma yace ya sauka ya miƙa mulki ga wanda zai tura to shi kuma muawiya suna da dangantaka ta jini da sayidina usman shi kuma labari yadda ya zo masa ai sayidina ali ne ya yi plotin aka kashe sayidina usman don ya hau to sai aka samu misunderstanding sayyidina muawiya ce ni ba zan sauka ba sai an tabbatar an kama wanda suka kashe sayyidina usman an musu haddi an musu kisasi an kashe su shi kuma sayyidina ali yana ganin cewa yanzu kasa ba shugaba an kashe shugaba an yi assassinating nashi ko ba haka ba yanzu dai bari a samu stability ya hau in tukuna ya zamanto shugaban a samu control a samu natsuwa tukuna sai a farauto wanda suka kashe shi a zartar musu abin amma abu gari ya rikice menene yanzu ba shugaba an kashe shi sannan kuma a ce wai yanzu bari a farauto waɗancan sai an kashe su tukuna shi sai dina a alihe ya nuna a shi wannan ba shi ba ne, hanyar da ya dace bari ya hau dai a samu kasan tana da shugaba tukuna komai in ya lafa sai a farauto su shi sai dina mu'awiya ce a'a sai an fara zartar musu da hukunci zai sauka shi kuma dina ali sai ya amfani da menene da damar da shari'ar musulunci ta bashi duk al'umman musulmi sun masa mubaya'a saboda haka mu'awiya dole ya mu'amalance shi irin wannan mu'amalar da muka faɗa yanzu ya yi wa zaɓaɓɓen shugaban da al'umman musulmi gaba kansu ya haɗu akan zaɓen shi shi yanzu ya zama to ɗan mai ɗan tawaye dole ya masa irin wannan ya bi waɗannan matakan da shari'a ta nuna shi kuma sai dina mu'awiya yana da ƙarfi a siriya ɗin sannan dukkan wato mutanen eriyan da yake shugabanta suna masa biyayya ɗa'a wato tamkar yadda ka san mu ce ɗa da uba ne kawai har ma idan aka ga kana yi wa mutum ɗa'a da ladabi sai a ce eh, ɗa'atun shamiyatun biyayyar sham wani akwai biyayyar sham har ana buga misali a proverb eh menene ba misali ba ake kiran shi na karin magana idan aka ga kana yi wa wani mutum da'a sosai ta kawai wani akwai da'a irin ta sham wato irin ta mutanen siriya da suke yi wa waye mu'awiya to abin da ya haddasa misunderstanding din kenan shi sayidina ali mu'awiya ce ba zai mika kanshi ba shi kwancin ni president ne kai governor ne who are you ka saba musulunci sai ya taso da runduna za a je a cire shi da karfi a yaƙe shi da shi da mabiyan nasu to nan ne aka yi ta samu Allah ya kawo dai sulhu aka yi sulhu dai yan shi'an nan da suka kashe sayidina Usman sai suka tabbatar da lalle lalle idan aka bi ra'ayin sayidina Ali za su tonu za a kashe su da aka fita sai suka yi sai suka raba kansu biyu sai wannan gurubin suka shiga sojojin muawiya ba za a je a kafta fada ba sai waɗannan gurubin suka shiga sojojin sayidina ali kaga sharrin ba shi ɗan mutum kenan to da aka je aka haɗu waɗancan suka ja layi waɗannan suka ja daga Allah dai ya kawo menene sulhu shine aka yi hakimiyya to da aka yi wannan sulhun za a tafi kenan sai waɗannan suka ga to fa su ne za su abun a kansu zai ƙare to sai wani ɗan shi'a daga sojojin mu'awiyar can sayidina eh, ali kawai sai ya harba kibiya kawai sai ya kashe wani daga cikin sojojin mu'awiya suka ce ah, dama yaudara ce kaza kaza shi ma wani daga can sai ya harbi sai ya kashe wani daga cikin sojojin Saidina ali su yanda suke so in ƙasa ta rincaɓe gaba ɗaya ba za a yi tunanin suwa suka kashe usman ba yanzu yanda za a tseratar da ƙasan ne kawai to yanda suka yi suka haddasa faɗan kenan to sai aka samu magoya bayan sayidina ali su ne ahalus sunna wato wanda suke kan wannan ƙa'idodin da musulunci ya shimfiɗa akan za su yaƙi ɗan ta'adda da ya tawaye wa amirul muminin sai aka samu waɗansu kuma 'yan baro musu ne alkhawarij khawarija sai suka kafirta sulhun da aka yi aka ce ya za a yi ga abinda Allah ya ce an nafsu bin nafsi a ce wai an yi sulhu su kuma sai aka samu khawarijawa kenan khawari su ne wanda suke kafirta musulmi akan ɗan kuskure kaɗan za su kafirta ka so a wajen su tun in kai ƙarya kai kafiri ne in kai gulman mutum kai kafiri ne duk wani ka kaba'ir zunub manyan zunuban nan da aka haramta in ka yi su so a wajen su kai kafiri ne aka samu khawari aka samu shi'a dama shi'an suna nan tun kafin wannan ranar don su suka kashe sayidina usman ma to yanda aka rika samun islamic sect aka yi ta samun 'yan kungiyoyi kucul kucul kucul su ma shi'an daga baya abu yayi nisa suka zo suka kyankyashe su ma akwai wanda suke supporting zaidu akwai wanda suke supporting yan ali yayan ali kawai a cikin yayan ali akwai wanda suke supporting husaini kawai akwai wanda suke supporting alhassan akwai wanda yan fadimiya ita fadimar suke supporting ba yayan ba aka samu yan fatimiya alawiya zaidiya su ma gurub gurub gurub ga sunan shi sa annabi duk ya tarkata sai ce za a samu iri waɗannan duk wuta za su sai wanda take kan abin da nike kai a kan shi ni da sahabai na a yau ina fata an gane ko to wannan shine to shine sayyidina ali da aka zo yakin da yake muawiya dai suna nan a musulmai ba wai su yi ridda bane sai sayyidina ali a matsayin shi na amirul mu yace to ga dokokin fada in zamu yake da su ga ka'ida la yuktalan na mudbirin duk wanda ya gudu a cikinsu kar ku kashe shi ya gama sojojinsa haka na biyu wala jahazu ala jarihin duk wanda ya faɗi ya ji ciwo kar a kashe shi a bar shi wa man aghlaqa babahu fa huwa amin duk wanda ya gudu ya shiga gida ya kulle kofar shi kar ku fasa kofan ku kashe shi ya aminta na biyar na kusa da karshe idan tuhatil harbu idan aka gama idan yaƙi ya ƙare na yaƙon 'yan tawaye wa shugaba wani hazamu aka ci nasara aka burkushe su fala yuqadu minhum ba a kamo su a ce to za a musu ƙisasi don sun kashe wani a nan ba a musu ƙisasi wala na bishai in siwa tauba ba za a neme su da wani abu face sai a ce to wane ku ƙara tuba wa Allah kun kauce hanya amma da kun dawo yanzu kun gane to ku ci gaba da istighfari da neman gafaran Allah war ruju'u ila al-haq ku tawo gaskiya shi yasa Allah ya ce fa in fa'at idan har suka aje makamai suka dawo yi wa shugaba da'a fa aslihu bainahuma ku sulhunta tsakanin su bil adli da adalci wa aksitu kuma ku musu adalci inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci na karshe tambihun mala ce fadakarwa idza qatala ta'ifatan min almuslimina idan aka samu bangarori biyu na musulmai suka yi fada da junansu li asabiyatin don irin asabiya nan me ake kira asabiya kusan irin kabilanci nan irin kabilanci ko kuma li asabiyatin irin wannan yan pdp ne wannan yan apc ne suka haɗu suka kapsa a anguwa ba a ga maciji li'asabiyatin ko kuma waɗannan 'yan farautan kabala ne waɗancan 'yan farautan anguwar rimi ne irin wannan 'yan farautan anguwar rimin nan wato ya shige su wancan ko 'yan farautan kabala sai aka haɗu ana ta kafsawa group biyu dai saboda wani abun da yake menene zamu kira shi sentiment shine asabiya au malin ko suna yaki kan wata dukiya kan wata dukiya kamar ya misali ai creating local government tashe local government din inda aka yi creating din can akwai yan rijiyoyin mai ko kuma akwai ni dan gol gol gol ashe a kasa sai aka mai da iyanan nan din wancan local government waɗancan suka ce ba su yadda ba yanzu mafiya yawancin rigingimun da ake a south south din nan da su ameci ne su menene mafiya yawancin rigiman su dinnan akwai region main da da yana local government din kaza da aka yi creating more local government sai aka mai da rijiyan a can su yan kabilunan nan suka ce ba su yadda ba waɗancan suka yawancin su akan wannan ne kawai ina fata an gane ko ko kuma aka creating local government nan inda aka kwashe sai aka ba wancan local government duk ƙasa ce mai yabanya mai dausayi nan kuma aka ba su saura da ba abin da ke tsira a wajen to ana fada dai kan wata dukiya biduni ta'awilin ba tare da wani hujja ba fahuma zalimata ne ma'an dukkansu azzalimai ne dukkansu wa tadmanu kullu wahidin minhum ma atlafa min nafsin wa malin wa ukhra dukkansu za su biya ko kowane bangare gwamnati za ta kama su waɗannan su biya asaran dukiyar da suka yi ma waɗancan su ma waɗancan su biya asaran dukiyar da suka yi ma waɗannan waɗancan su biya diyar rayukan waɗancan da suka kashe su ma waɗancan su biya diyar rayukan waɗannan ɓangaren da suka kashe haka za a mu'amalance su da fatan Allah ubangiji ya sa mu dace a nan za mu dakata insha Allah tabaraka ta'ala mako mai zuwa sai mu tashi akan bayanin waɗanda ake kashewa su kuma saboda waɗansu laifuka amin